وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون سكتي zukatan mu a rufe suke da abin rufewa ba sa hankaltar abin da kuke kiran mu zuwa gare shi kuma a cikin kunnuwan mu akwai kurumta ba sa jinsa sannan a tsakanin mu da kai akwai shamaki don haka abin da kake faɗa baya isowa gare mu saboda haka ka yi aiki akan tsarin ka mu ma za mu yi aiki akan namu tsarin ba za mu bi ka ba